بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na seven sisters wanda yake a birnin london lawrence street a united kingdom inda muke yin tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan ba manta ba muna nan muna yin tafsirin suratul an'am muna yin tafsirin suratul an'am inda idan ba manta ba wannan shine majalisi na shida wannan rana ta shida ga watan ramadan wanda wannan shi ne yini na shida a cikin waɗannan yinin guda uku da muke da waɗannan yini da muke da su guda ashirin da tara ko kuma guda talatin da izinin allah subhanahu wa ta'ala a karatun da muka jiya mun tsaya daidai faɗin allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa qalu laula nuzila alaihi ayatu min rabbi suna cewa ina ma da za a saukar wa da annabi sallam wata aya daga ubangijinsa sai Allah ya ce kul inna allaha qadirun ala an yunzila aya ce shi Allah ne iko ne ya saukar da aya amma su da yawa daga cikin su ba su sani ba wannan yana nuna mana kudurar Allah akan saukar da aya da za ta nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yau kuma za mu tashi daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما, وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma min dabbatin fil ard babu wani abu wanda yake yawo a bayan ƙasa wala ta'in yatiru bi janahi ba kuma wani tsuntsu wanda yake tashi da fuka-fukansa guda biyu illa umamun amsalukum face su ɗin ma al'umomi ne irin wannan ayar tana nuna mana cewa hatta tsuntsu da ka gani hatta dabbobi da ka gani dukkansu al'umma ne jama'a ne community ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi kamar yadda masu tafsiri suka ambaci wani hadisi da yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya halarci al'umma mana ya halarci al'ummomi har guda dubu sittuni a filbahar guda ɗari shida suna cikin kogi wa arba'umi a filbar guda ɗari shida suna cikin kogi guda ɗari hudu kuma suna nan a kan tudu wannan yana nuna mana girman abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta da Allah subhanahu wata'ala ya ce illa umamun amsalukum menene ma'anar illa umamun amsalukum wasu malaman suka ce ma'anar illa umamun amsalukum shine ma'anarsa su ma al'ummomi ne irin ma'ana daidai suke da ku wajen halitta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ku haka su ma ya halicce su sannan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake azurta ku haka su ma Allah maɗaukacin sarki yake azurta su ina fatan mun gani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai kashe ku zai ɗaura ku to haka su ma waɗannan al'ummomin Allah zai ɗaura su kamar yadda Allah su ta ta'ala yake cewa a cikin alƙur'ani mai girma kullu nafsin za'iqatul maut duk wani abu wanda yake da rai sai ya ɗanɗana mutuwa da kamar yadda muke mutuwa haka su ma ƙwari da ragowar dabbobi haka suke mutuwa ina fatan mun gane wal ba'd sannan su ma za a tashe su su ma za a tashe su Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma farraqna fil kitabi min shay ma fil kitabi min shay ba abin muka bari ba mu rubuta shi mun dawwala shi a lauhul mahfuz ba duk wani abu da ka gani zai faru Allah maɗaukakin sarki ya rubuta shi a lauhul mahfuz Allah maɗaukakin sarki farkon abin da ya fara halitta shine alƙalami sai Allah ya ce da alƙalami uktub rubuta sai alƙalami ya ce da Allah subhanahu wa ta'ala wa ma za aktub me zan rubuta sai ya ce ka rubuta abin da zai faru har zuwa ranar tashin alkiyama saboda haka shine ma'anar ma farraqna fi kitabi min shay wasu kuma malaman suka ce ma'anar ma farraqna fi kitabi min shay shine Allah subhanahu wataala yana cewa ne ba wani abu da ya bari a cikin alkur'ani mana duk wani abu da yake cikin da yake na rayuwar mutane Allah ya bayyana ta alkur'ani ko kuma ya faɗe shi a dunkule wannan shi ne ma'anar ma farrafna fil kitabi mai shai. an ce akwai wata mace da ta taba zuwa take cewa da wani malami an ce a cikin alkur'ani akwai komai da komai da haka ita yanzu tana so a nuna mata yadda ake yin alkaki ina ne aka bayyana yadda ake yin alkaki a cikin alkur'ani saboda haka sai malamin ya kira wani mutum ya kira wata mace sai ce ta yi koya mata yadda ake yin alkaki sai ta ce a ita tana so a cikin alkur'ani a nuna mata yadda Allah ya koyar da yadda ake yin alkaki saboda haka sai ya ce mata ai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun hmm. ku tambayi waɗanda suka sani a abubuwan da ba ku riga kun sani ba mm-hmm. ina fatan mun gane mm-hmm. saboda haka wannan sai yake nuna cewa kenan akwai yadda ake yin alkaki a cikin alkur'ani mm-hmm. da in maka fassara alkitab a nan gurin da cewa komai da komai Allah subhanahu ta'ala ya dawwana shi to sai ya zamanto cewa abin da ake nufi da alkitab a nan shine lauhul mafus idan kuma muka fassara alkitab da cewa alkur'ani ake nufi to sai ya to Allah ya bayyana hukunce-hukunce da abubuwan da za su kasance ga al'umma a dunkule ko kuma a bayyane a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma ila rabbihim yusharun sannan izuwa ga ubangijinsu za a tashe su ma'ana duka waɗannan al'ummomin da ƙwari da dabbobi da mutane da aljanu dukkansu za a tashe su izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkansu Allah maɗaukakin sarki zai tashe su izuwa gare shi ah, haka malamai da yawa suka fassara yi fusharu a cewa hatta su ma za a tashe su me yake nuna cewa su ma za a tashe su daga cikin abin da yake nuna cewa za a tashe su shine abin da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganin wasu akuyoyi guda biyu suna a suna tunkuyin juna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai abu da kifari shin ka san menene dalilin da ya sa waɗannan akuyoyin guda biyu suke tunkuyar juna sai ya ce bai sani ba sai ya ce amma allah subhanahu wa ta'ala ya sani kuma ranar alkiyama zai yi hukunci a tsakaninsu a wani hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai yi hukunci game da a dabbar da take da ƙaho idan ta zalunci wacce take ba ta da ƙaho saboda haka su duka za a tashe su ranar ƙiyama, amma kamar yadda wasu ruwayoyin suka nuna daga nan kuma za a ce da su duk su zama ƙasa daga nan allah zai mayar da su ƙasa har kafiri zai yi fatan shi ma ina ma da za a ce ya zama ƙasa shi ne ma'anar abinda Allah Allah ke fada a cikin suratun na ba'i a ƙarshenta waya ƙunar kafiru ya ni kuntu turaba wasu malaman kuma suka ce ma'anar summa ila yau sharo, su ne dukkansu za su mutu duka waɗannan al'ummomin za su mutu amma dai a zahiri ma'anar yau shirun ne tashi ranar alkiyama wannan ne ma'anar yau shirun allah maɗaukakin sarki ne mafi sani na wallazi da kan zabu biya ya tina والذي والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم في الظلمات من يشاء الله يجلله ومن يشاء ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم In the last وما من دابة في الأرض ولا طائر يصير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يشرون Allah subhanahu wa ta'ala says all living beings roaming the earth and winged birds in the sky our communities like yourselves. We have left nothing out of the record. Then to their Lord they will gather all together. نعم الذين كذبوا بآياتنا Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazi na kazzabu bi ayatina waɗanda kuma suka ƙaryata sun summun wa hukumun fi sun zama kurame bebaye a cikin tuffan kafirci Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna cewa duk mutumin da bai yi imani ba to yana cikin duhu mm-hmm. kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min minan nuri ila adh waɗanda suka kafirce majibintan lamararsu su ne tagut tagut su ne abubuwan da ake bautawa ba don Allah ba ba Allah ba kai afwan yace yukhrijunahum suna fitar da su min az-zulumat ila an min az ila az hmm. daga haske sai su fada cikin duhu Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina kazzabu bi ayatina summun wa hukmun fi az-zulumat hmm. man yasha illahu yudlil man yasha illahu yudlil wanda Allah subhanahu wataala ya so to zai batar shi wa man yasha wanda Allah ya so ya ja'alhu ala siratin mustaqim wanda Allah kuma ya so to zai sa shi a tafarki wanda yake madaidaici kamar yadda ayoyin da suke cikin wannan sura suke yawan bayyanawa a gurare da yawa shiriya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai take saboda haka Allah madaukakin sarki shi ne yake shiryar da wanda ya so saboda haka duk wanda yake neman shirya to ya nema a wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba walakin Allah yahdi man yasha amma Allah madaukakin sarki shi ne yake shiryar da wanda ya so saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana shiryar da wanda ya so Allah madaukakin sarki kuma yana batar da wanda ya so قل أرأيتكم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين نعم بل إياه تدعون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنصرون ما تشركون الله سبحانه وتعالى says والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم Those who deny our signs are willfully deaf and dumb, lost in darkness. Allah leaves whosoever he wills to strive and the guides whosoever and the guides whoever he wills to the straight way. And in this verse, قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mutane ya suke gani inda azabar Allah za ta zo musu ko ranar alkiyama ta duro wa za a kira za a kira gumaka ne ko kuma za a kira Allah ne za a kira Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din idan suka hau jirgin ruwa in suka hau da'awa Allah mukhlisina ne na din Allah shi shi kare suke kira amma idan suka sauka daga jirgin ruwa to sai kuma su zo sai su dinga shirka da Allah in suka hau jirgin ruwa saboda tsananin bukatar da suke yi zuwa ga Allah shi kare suke kira wa iza gashiyahum mawjun kawzulali da'awa Allah mukhlisina له الدين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور har Allah ya siffanta kafirai da cewa duk lokacin da ya zamanto cewa suka shiga wani yanayi mai tsanani to babban abin da suke yi shine yaya sai su dinga kiran wanda ba Allah ba kuma hatta musulman ma sun fi kiran Allah idan ya zamanto cewa suna cikin tsanani da damuwa amma duk lokacin da suka fita daga cikin tsanani ko damuwa to sai mutum ya dinga ganin cewa wata ni'imar ma kawai wata ni'imar ma sai ya dinga ganin cewa ai shi wai ƙoƙarinsa ne ya bashi shi. ne ya bashi Allah subhanahu wa ta'ala cewa la yas'amul insanu min du'a'il khair dan adam baya gushewa baya gajiya wajen roƙon Allah ya bashi abin da yake so mai amfani amma in sharri ya same shi to akwai raki a wata aya kuma wala in azaqna na'ama abada dharra'a masathu la yaqulanna dhahabat sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur idan muka shi wata ni'ima sai ce to yanzu na fita daga cikin yanayi sai ya ta alfahari za a ga mutum yana neman mulki rabe-rabe-rabe-rabe a wajen Allah hmm. amma daga zarar Allah maɗaukakin sarki ya ba shi mulkin ko ya ba shi wani abu da yake so sai ka ga mutum yana ganin cewa wani ƙoƙarinsa ne ya ba shi wannan mulkin yana da kyau duk abin da mutum ya samu na nasara ko na ni'ima ya mayar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin dalilan da za su sa Allah maɗaukakin sarki ya girmama shi wa ma bikum min ni'matin fa Allah duk abin da ya zama cewa na ni'ima ne to daga Allah ya yake kuma إذا مسكم ta فإليه تجأرون saboda kamar yadda ni'ima mutum zai koma da zuwa zai gobe wa Allah ya same ta to haka ma idan ya zama cewa wata damuwa ta same shi to nan ma kamata ya yi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amsa wa kansa a nan gurin ya ce ban iya ta shi dai Allah ɗin shi shi kaɗai shi kaɗai za ku kira mana inda wata larura ko wata damuwa za ta same ku to Allah madaukakin sarki ne shi za ku kira ya fi kuma ta doro na ilai sai Allah madaukakin sarki ya yaye abin da kuke kiransa kuke nema a wajen shi in sha'a idan ya so watan sauna ma tushirikun sai ku kuma ku manta kumanta shirkar da kuka yi da shi sai kumanta da ita ku ita Allah shi shi kaɗai na karanta ayat again okay. إيه، قل أرأيتكم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون Allah subhanahu wa ta'ala says to the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, O oh, Muhammad, ask them, imagine if you are overwhelmed by Allah's torment. All, he, all the hour, will you call upon any other than Allah for help? you, if your claims are true, no, he is the only one you will call. And if you win, he could remove this punishment. Only then will you forget whatever you associate with him in worship. If you are in the hardships, you will call Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala is the only one can remove them from that hardship. Hmm. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبعثاء والضراء لعلهم يتضرعون نعم فلولا إذ جاءهم بعضنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يكتشوا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك su ma al'ummomin da suka zo gabaninka mun aika musu manzo shi ne mana walaƙad arsalna ila umamin min qablika al'umomin da suka zo gabaninka mun aika musu manzo fa bil ba'sa sai muka yi musu punishment bil ba'sa al ba'sa shine talauci wadda da kuma rashin lafiya Allah ya jarrabe su da talauci Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su kuma da rashin lafiya iri-iri me ya tabarra'un la'allahun ya tabarra'un Allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne ba don wani abu ba saboda su kaskantar da kai gare shi wasu azabobi da masifu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake aikowa duka Allah maɗaukakin sarki yana yin su ne ba don wani abu ba illa saboda kawai ya ya kaskantar saboda mutane su kaskantar da kai zuwa gare shi amma wasu da yawa ba sa fahimta saboda haka shi yasa a karni na jiya akwai lokacin da wata kwanara ta taso sarkin garin kawai ya yi umarni ne an ji an rurusa ya yi umarni ne an ji an an rurusa kayan kiɗa shi kenan kawai ya sai ya shi. kawai abin da yake to kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa lallai tabbas inda mutane za a Allah ya haɗa su da wani bala'i na kwalara su koma ga Allah ba hana ta'ala tun da Allah zai sauƙaƙe musu shi ne Allah maɗaukake sarki yake cewa falaula izi ja'ahum ba'suna ina ma da a ce lokacin da wannan jarabawar ta zo ta talauci da tsanani da rashin lafiya ta zo daga gare mu ina ma da a ce sai kaskantar da kai ga Allah amma me ya faru walakin kafat kulubu sai dai zuciyoyinsu kafat zuciyoyinsu sun shi wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun sai shaidan ya ƙawata musu abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa duk lokacin da wani bala'i ko wata damuwa ta same ka to yana da kyau ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad bin Sirin wanda ya rasu shekara ta ɗari da goma wanda ba a yi irinsa ba a fassarar mafarki yake cewa akwai lokacin da Allah ya jarrabe ni da wata damuwa sai na tuno da wani mutum da na taɓa aibantawa sai na tuna cewa akwai wani mutum da na taɓa aibantawa shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe ni da damuwa da na taɓa aibanta shi da cin bashi ni ma Allah ya jarabe ni da cin bashi har a karfi ina fata sun gane so yana da kyau duk sanda wata jarabawa ta same ka to ka dinga tuno wani kuskure da kai wa Allah akwai malaminmu sheikh muhammadu mukhtar shingidi wanda duk wanda suke sauraron karatun malaman saudiya za su san shi sheikh muhammadu Muktar shingidi yana bayani cewa akwai lokacin da yake fama da wani ciwon ciki mai tsanani saboda haka sai likita ya ce ba zai warke ba akai akai magunguna bai warke ba har an yanke kauna cewa har abada ba zai rabu da wannan ciwon cikin ba Ita sai ya zauna ya yi tunani ko akwai wani abu da Allah ya hana wanda yake aikatawa bai tuno ba sai ya zauna ya yi tunani ko akwai wani umarnin Allah da baya yi bai tuno ba can sai ya tuna cewa mahaifinsa ya ba shi kula da wasu raƙuma shi kuma waɗannan raƙuma ya wakilta wani mutum ya kula da su sai ce bari ya je ya gani ko a can aka samu bayan su ko da ya je sai ya samu akwai wani raƙumi da ba a ba shi abinci yadda ya kamata saboda haka tun da ya yi faɗa sosai aka koma ana ba shi abinci shi kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki gaba ɗaya larurar da take damunsa ta ciwon ciki bai ƙara yin ciwon ciki ba saboda haka da yawa Allah yana saukar da azaba ko masifa domin ta zama wa mutane izina domin su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ya fi cewa falaula ba ja'ahum ba'suna baro. ina ma inda lokacin da wannan azabar tamu punishment ɗin namu ya zo musu sun ƙasƙantar da kai walakin ƙasar kulubu ba haka suka yi ba zuciyarsu ta ke kashe ne wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun shi ya ƙawata musu abin da suka kasance suna aikata na Allah فلما نسوا ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا أحيطوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in the last part Allah said indeed we have sent messengers before you prophets to other people who we put through suffering and poverty for their denial. So perhaps they will be humble. Why did they not humble themselves when we made them suffer? Instead, their hearts were hardened, and the shaitan, devil, made their mistakes appealing to them. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa falamma nasu ma zukiru bihi falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abuwa ba kulli shay lokacin da suka manta abin da aka yi musu wa'azi da shi fatahna alaihim abuwa ba kulli shay sai muka buɗe musu kofofi na arziki daga kowanne abu hatta idza farihu bima utu hatta da suka yi farin ciki suka fara alfahari da abin da Allah ya ba su na ni'ima akhadnahum baghtatan sai muka kama su baghtatan ba zato ba tsammani fa idza hum mublisun sai sun yanke kauna wasu mutanen sai bayan Allah ya ba su ni'ima sai shantaki sai Allah ya aiko musu bin azaba mutanen annabu lokacin da mala'iku suka ci duk arzatansu ni'ima ce zuwansu don har sun so su neme su har sun so su neme su da lalata sun so su neme su da lalata annabu lut hankalinsa ya tashi ya ce ha'ula ibanati hunna atahulaku fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rashid ku ji tsoron Allah kada ku kunyata ni cikin bakina alaysa kuma rajulun roshi su kuma zai zaga ce laqad alimta ma na fi bana min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid kai ka san ba mu da wani alaka da waɗannan 'ya'yan naka kai ka san abin da muke so mala'iku don su wa da annabu hankali sai suka ce inna rusulu rabbika lan yasilu ilai su ubangijin ka ne lan yasilu ilai ba su iya isuwa yadda kake ba bi فأسر بأهلك Ba من bi ahalika da بقطع من الليل sau da aka fita da kai da iyalanka to kaga suna cikin shan takewa kawai sai Allah ya aiko azaba alna aliha safina sai muka sanya safi a aliha muka sanya sama ya koma ƙasa haka mutanen Annabu hud su ma lokacin da suka ga iska duk sun yi zata ruwa za a yi amma sai ga ta tana radaddake komai da komai saboda haka da yawa za ka iya ganin wani abin a matsayin ni'ima amma kuma a ƙarshe zai iya juyewa ya zama bala'i ya zama fitina ya zama matsala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'iza hum sai su zama gaba ɗaya sun yanke kauna da rahama فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا Bakwai ya dafi da kawai malamai sun yi fassaroni da dama a kan haka. Amma abin da ya fi inganci shi ne bakwai ya dafi da kawai yanzu Sai Allah ya yi wa waɗanda suke sun yi zalunci ya yi musu azaba. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ne ubangijin tarikai shi ne wanda ake gode masa a kowane irin yanayi allah maɗaukakin sarki kowane irin yanayi ka samu kanka ta dole sai ka gode masa idan ya azabtar da mutane adalci idan yi wa mutane ni'ima ko ya saka su a aljanna falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala falala ce daga ubangiji maɗaukakin sarki shi sai ce alhamdulillah wa alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin ta na ah, alhamdulillah yana nufin dukkan wata gobe shi sa aka tsari da lamu wannan lamun ɗin ta jikin lalla lamun istiqaf ce domin a gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗan ya cancanci wannan godiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walhamdulillah ya rabbil shi shine ubangijin talakai kalmar rock abinda take nufi shi ne wanda yake rainan mutane da kuma rahuwa halittu allah maɗaukakin sarki yana rainan mutane yana kuma rainan ragowar halittu duka allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai su. shi yake rainan mutane shi kuma yake rainan dukkan halittu yana rainan mutane da ragowa halittu raino na gaba ɗaya ta yadda kowa za ka za allah subhanahu wa ta'ala yana shirya da shi zuwa abin da zai amfani shi yanzu ko dabba idan ta haihu yau to ɗan ya san yadda zai kama nono ya san yadda zai mulmula nono ya sha ƙwaro ya san yadda zai nemi abinci kaga duk wannan Allah yana shi da mutane yana kuma shi da mutane ya musu tarbiyya wacce za su imani sunan rab idan aka sa mai alif da lam Allah madaukakin sarki kawai ake yawa ar-rabb amma idan rab ne mara alif da ana iya danganta shi zuwa ga Allah ana iya kuma danganta shi zuwa ga wanda ma ba Allah ba ina fata mun gane shi yasa annabi Yusuf da ya ce inna rabbi ahsana mafwaya inna rabbi ahsana mafwaya kaga a nan gurin yana magana ne akan a mai gidan shi ya halatta ka ce rabbi amma sunan arab idan aka samu ya halitta lam to kawai allah maɗaukakin sarki shi kada ake kira da shi abin da ake nufi da al'alami shi ne duk wani abu wanda ba allah ba kullum ma siwa allah قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يعتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصفون Allah subhanahu wa ta'ala ce cewa a ara'aytu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka tambaye su araaitu ya kuke gani in akhadha Allah sam'akum wa absarakum idan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke jinku da ganinku wasu malaman suna cewa kunnuwan suna na amma jin ba zai yi ba za su ji ba kuma ba za su gani ba wa khatama ala qulubikum sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya murfi a zukatanku man ilahu min ghayrillahi ya'tikum bihi akwai wani ubangiji wanda ba Allah ba wanda zai iya zuwa muku da shi babu babu wanda zai iya zuwa muku da shi sai Allah shi yasa Allah ya ce wa unzur kayfa nusarrifu ayat kalli yadda muke bayyana ayoyi sun mafi yastifun amma su kuma suke karkashewa daga waɗannan ayoyi ina ta mun gane mun bayyana ayoyi amma su kuma suna karkacewa daga waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala sai, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam imagine if Allah waya to take away your hearing or sight or You your heart. Who else other than Allah could restore it? See, O Prophet, how we carry the signs, yet they still turn away. Now, what are I talking قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يولك إلا القوم الظالمون saboda mahimmancin wannan ayar Allah subhanahu wa ya faɗi kwatankwacinta a baya amma sai ya sake maimaitawa qul ara'aytakum kace ku bani labari in azabin azabullah idan azabar Allah ta zo muku Babu tatan au jaharatan ta zo muku Babu tatan ba zato ba tsammani wasu kuma malaman suka ce ta zo muku da daddare au jaharatan ko ta zo muku da yi har yi hulaku al-qawmuz zalimun yanzu in ba waɗanda suke zalimai ba su waye za a hallaka su kaɗai ne za su hallaka idan ta su saboda haka tunda su su kaɗai ne za su hallaka to yana da kyau ya waje ba a gare ku ku yi ƙoƙari ku faɗaka kowa ya shirya kowa ya dace kada ya zamanto daga cikin azalimai Allah subhanahu wata ta'ala says to the holy prophet ask them imagine if Allah's punishment were to overwhelm you with or without warning, who will be destroyed other than the wrongdoer? other than the wrongdoer. They are only be destroyed. Now, so the last verse, Omar Hussein Hussein, mm. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الله سبحانه وتعالى يكتشوا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين kufa muna aiko manzanni ne don su zama mubashiri domin su zama masu bishara manzo ya dinga bishara ga wanda ya imani da Allah sannan kuma manzo ya dinga gargaɗin wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala faman amana duk wanda ya imani wa aslaha ya gyara fala khawfun alaihim to ba zai taɓa jin tsoron abin da ya aikata a baya ba wala ya yahzanun ba zai taɓa jin tsoron abin da zai so nan gaba ba kuma wala hum yahzanun ba za yi so ba za su ji ba za su damu da abin da ya gabata ba na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi na kazzabu bi ayatina yamassuhum bi ma kanu ya yafsukun waɗanda suka karya hanyoyinmu to za su haɗa azaba saboda abin da suka kasance suna yi na saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya bani Allah ya ba mu sa'a Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gani Allah subhanahu wa ta'ala says we have ten messengers only at glad tidings of good news and as warned whoever believes and those good there will be no fear for them, no will, no will they creep. Allah ya ba mu cewa. Akwai wanda yake da tambaya, za mu taƙaita a nan gurin insha Allah, za mu ci gaba a darasi na bakwai na gobe da izinin Allah. Any question? If there is a question either in English or in Hausa, you can ask insha Allah. Which one is the هذا مكان قالت الله خير عند الزواج which I prefer English or Hausa language anyone if it's English if it's Hausa because of the community um, alhamdulillah I've spoken Hausa لأنه ده أنا مثلا رب أنا دندن رب دم أدم فوق أنا يصير الرب دم أدم رب كما الرب التالي نعم إذا يا رب يا عندك هنا ya shi ma ya rab in dai ya zamanto cewa an san da wane kake nufi ya halatta in an san alif da lam tunda ka ga annabi Yusuf ya ce rabbi innahu rabbi kuma ba Allah ke ne innahu rabbi ahsana maswaya mai gidana ne ya bani masauki mai kyau to amma ya in ka kira shi ne da niyyar ka yi roƙo kuma ka nufaci wani mutum to wannan ka yi ka tara a kasar hausa dai da na sani in ana masa addu'a suka ce ya rabbi a yanzu ka ce amin ya raf eh. ai wannan allah kawai yake yi saboda an shi kadai ne yake amsa addu'a amma an ga ce ya raf kuma wani kake nufi shi ne aka ce wannan zai halatta in dai baka dangane baka sa alif da lam amma in ka ce ya wani kake nufi kuma kana nufin ka roƙe shi wani abu kaga wannan ya zama shirka yawwa amma ita kalmar Raf, har Allah ma ya yi amfani da ita a matsayin ba ɗan adam ba ina fatan mun gane gane Okay. Uh, is asking about the word of Rabb. If there is Alif Dalam, Alif and are Arab, it is only for Allah subhanahu wa ta'ala. But without Alif and Lam, you can use it to any voice. Like the Prophet Yusuf sallallahu alayhi wa sallam says, إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَطْوَيَةً and uh, he didn't mean Rabbi here, Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty Allah. He means uh, his master. So you can use Rabb as a master, as a owner of something like Rabbul Dar. But if you said Arab with Alif and it is only for Allah subhanahu wa ta'ala only for Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. I think it is clear, inshallah. I don't know whether you have time. Second question, in part of your tafsir, that Allah, you manage to tell Tawheed, very important. Kayan maganganu kan to sosai. kwarai da gaske tambaya na shi a cikin samar da littafi kaccewa misali mutum da yake neman bayan ya samu sai ya kubuce ga Allah ta ta'ala amma bai damu ba amma wa yi ba shi. to yanzu al misali wanda ya samu abu ta Allah wani abu ma'ana ya dan dasa wani abu kamar ya yi wani misali ne daga farko da Allah ya bashi tun da jiman bangiji ne daga baya sai ko ba da yake cikin lalle misali ina neman mulki sai abubuwa da samu ne daga farko kenan da yadda Allah ba daga baya zai sai koma ga Allah to me makomanci shi idan ya tuba ya koma ga Allah ya musulunta musulunci mai to Allah zai iya gafarta masa to inda yi wani abin shirka in ya yi wani abin shirka ai musulunci yana warwarewa shi ne abin da nake yi inda ya yi abin da zai fitar da shi da musulunci kamar tsafi da zuwa wajen boka musulunci shi ya tafi sai ya dawo hmm. Allah ya ba mu dace yana ga za mu tsaya a nan hmm. insha Allah ta'ala gobe za mu tashi daga majalisi na bakwai Allah ya ba mu dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh